Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden na ƙoƙarin kwantarwa da kasuwannin hadadar kudade hankali yayin da ya rage makonni kasar ta shiga kangen gaza samun kudaden da za ta gudanar da harkokinta na yau da kullum saboda fadar shugaban kasa da majalisar dokoki sun gaza cimma matsaya kan faɗaɗa kofar ciwo ƙarin bashi yau batun da za mu tattauna a kai kenan a shirin na duniyar amurka sunana mahmud lalo madalla To a ranar Talata da ta gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya gana da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy da shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawa Mitch McConnell da shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilai Hakim Jeffries da kuma shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa Chuck Schumer a wani yunkuri na ganin an buɗe wa gwamnati kofar da za ta ƙara faɗaɗa damar ciyo bashi don ta samu gudanar da ayyukanta na yau da kullum. Biden kenan ne ke cewa na yi wani zama da shugabannin majalisar dokoki saboda mu tabbata Amurka ba ta gaza biyan bashin da ake binta ba, wanda idan hakan ya faru zai zaman to karo na farko a tarihin kasar. To sai dai zaman bai cimma matsaya ba domin bangarorin da ke da sabanin fahimta sun gaza kaiwa ga gaci. Ana dai ta kai rana tsakanin fadar shugaban Amurka da majalisar dokokin kasar. kan faɗaɗa ƙofar ciyo ƙarin bashi da gwamnati za ta yi amfani da shi kuma muddin ba a cimma matsaya ba akwai yiwuwar makonni kaɗan suka rage amurka ta gaza biyan basussukan da ake binta kuma za ta rasa kuɗaɗen kashewa gabanin wannan zama fadar ta shugaban ƙasa ta yi gargaɗin cewa idan har ƙasar ta gaza biyan basukan da ake binta hakan zai iya zama makami ga abokanan gaban amurka waɗanda suka haɗa da china da rasha kuma zai kai ga durkushe tattalin arziki da zai shafi duniya baki daya. Biden ke ke cewa tattalin arzikinmu zai durƙushe yadda hakan zai shafi kudaden ritaya da aka ajiye zai kuma ƙara tsaurara matakan ciwo bashi kuma kamar yadda ƙungiyar nan mai bincike ta Moody ta bayyana akalla Amurkawa miliyan takwas ne za su rasa ayyukansu. According to Moody's, nearly 8 million Americans would lose their jobs. su dai yan republican sun jajirce cewa sai gwamnatin tarayya ta rage kudaden da take kashewa kafin su amince a faɗaɗa damar ciwo karin bashi yayin da biden shi kuma ya kafe akan cewa hakan ba za ta sabu ba it is unfortunate that so many of you are here today kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy kenan bayan zaman da suka yi da biden yake cewa abin takaici ne a ce dukun hallara a yau kawai saboda shugaban ƙasa ya ƙi gan mu cikin kwanaki 97 da suka gabata amma ina fata nan da makonni biyu masu zuwa za a ga bambanci a farkon makon nan ne sakataren baitulmalin amurka janet yellen ta yi gargadin cewa za a iya saman matsala muddin ba faɗaɗa damar ciwo ƙarin bashin ba Yalan kenan take cewa abin da hakan ke nufi shine ba za mu samu kudaden da za mu gudanar da ayyukanmu ba, kuma za a iya samun taɓarɓarewar al'amura a fannin hadadar kudade. Adadin bashin da doka ta amince gwamnati ta ci shine dala tiriliyan 31.4 wanda Biden yake so a kara yayin da su kuma 'yan Republican suka ƙi amincewa da hakan. yalin ta kuma gargaɗin cewa gaza faɗaɗa damar ciwo ƙarin bashin zai iya sa gwamnatin ta rasa kuɗaɗen kashewa nan da farkon watan yuni mai zuwa shi dai batun ƙara faɗaɗa damar karɓo ƙarin bashi ba bakon abu bane ga gwamnatin amurka so 78 majalisar dokokin ƙasar ta taɓa ba da dama a ƙaro bashi tun daga shekarar 1960 sau tara ƙarƙashin shugabannin jam'iyyar democrat 49 ƙarƙashin shugabannin jam'iyyar republican ciki har da sau uku ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban amurka donald trump masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan mako yanzu a madadin julie latest rashin da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu